harsuna ko kuma in ce yaruka haɗaɗen kalmomi ne da mutane ke haɗawa ke gwamutsa domin yin amfani da shi a matsayin hanyar sadarwa tsakanin junansu nahiyar afirka ita ce ta biyu a jerin nahiyoyin da suka fi yawan bil'adama a doron duniya har walau ita ce ta biyu a jerin nahiyoyi mafi girma a duniya nahiyar afirka na da mutane akalla biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar wanda hakan ya sa ta kwashe kaso shida cikin ɗari a yawan mutanen duniya ga baki ɗaya afirka na da kasashe guda hamsin da hudu kuma akwai wasu guda bakwai da har yanzu ana takaddama a kansu akwai yarika sama da dubu biyu a nahiyar afirka wanda najeriya kaɗai na da sama da guda biyu a cikinsu kuma a cikin wa'annan yarika akwai wa'anda aka fi a nahiyar ta afirka ga goma daga cikinsu sai dai kuma kafin mu tsindama cikin bidiyon namu zan so masu kallon mu barka da zuwa wannan channel mai suna bash tv hausa channel ce da ta shahara wajen kawo muku labaran duniya tarihin mutanen da al'adun afirka da dai sauransu idan har kai masoyi ne ga irin wa'annan shirye-shirye ku taimaka ku ƙara mana ƙarfin gwiwa ta wajen yin subscribe ku danna ji alamar subscribe da ke kasan wannan bidiyon sannan kar ku manta ku kunna alamar karawa ta yadda za ka kasance mutum na farko da youtube za ta fara sanarwa da zarar na sake sabon bidiyo idan kuma kuna kallo na daga facebook ne tiktok ku taimaka ku follow ku like ku share ba tare da na bata muku lokaci ba mu je zuwa cikin bidiyon mu na na farko shine yaren swahili yaren swahili shine yaren da aka fi amfani da shi a fadin afirka gabaki ɗaya wanda KSG akwai mutane miliyan 100 zuwa miliyan 150 da ke amfani da wannan yare asali kuma an san shi da yaren bantu ne wanda mafi yawancin kalmomin da ake amfani da su a wannan yare an ciro su ne daga harshen larabci kuma an fi amfani da wannan yare a ƙasashe kamar haka tanzania uganda congo da kuma kenya amma kuma ana amfani da shi a ƙasashe kamar su sudan ethiopia burundi rwanda kudancin somalia da kuma arewacin mozambique na biyu shine yaren hausa a matsayin yaren hausa na ɗaya daga cikin manyan yarukan najeriya akwai mutane sama da miliyan 40 da suke amfani da harshen hausa a matsayin yare a faɗin afirka sannan kuma ana amfani da yaren hausa ne a ƙasashe kamar su benin burkina faso kamaru chadi congo eritrea Najeriya, ghana niger sudan da kuma togo yaren hausa na amfani da harfan latin da na boko kuma yana ɗaya daga cikin manyan yarukan da suka ci gaba a duniya domin kuwa yaren hausa ne kaɗai a kan faɗin afirka ake amfani da shi a manyan gidajen rediyon duniya wajen watsa labarai kamar su bbc muryar rasha da kuma babban gidan rediyon faransa na uku shine yaren larabci ko kuma ku ce arabi kenan a turanci akwai mutane sama da miliyan ɗari 280 da ke amfani da yaren larabci a faɗin duniya baki ɗaya ba afirka ba afirka kuwa ƙasashe kamar su algeria morocco murtaniya libya Tunisia da kuma Eritrea suke amfani da yaren Larabci a matsayin yare na farko a ƙasashensu. Sannan kuma yaren Larabci shine yaren da aka fi amfani da shi wajen ƙirƙirar wasu yarukan da kuma rubuta littattafai. Amma kuma yaren Larabci ya kasu kashi biyu ne, domin kuwa akwai yaren gargajiya wanda ake amfani da shi wajen koyon shi kan shi yaren. Larabci shine na shida a jerin manyan yarukan da aka fi amfani da shi a faɗin duniya gabaki ɗaya. Na hudu shine yaren Yarbanci. akwai mutane sama da miliyan 30 da ke amfani da yaren yarbanci a matsayin yare kuma yana ɗaya daga cikin manyan yarukan Najeriya ana amfani da yaren yarbanci a kasashe kamar su Benin da Togo bayan Najeriya wanda hakan yasa ya zama ɗaya daga cikin manyan yarukan da aka fi amfani da su a yammacin Afirka amma kuma yarbanci ya kasu kashi kala-kala ne domin kuwa akwai Ekiti Ijebu Oworo da kuma Akoko kabilan Yarbawa na da dogon tarihi kuma suna ɗaya daga cikin manyan kabilu a faɗin Afirka gabaki ɗaya na biyar shine yaren Amharic yare ne da mutane sama da miliyan 20 ke amfani da shi a fadin afirka kuma shine babban yaren kasar ethiopia wanda ya samo asali ne da gabas ta tsakiya middle east kenan a turanci haka zalika yaren hebrew da kuma ibrananci dukansu sun samo asali ne daga yankin larabawa rubuta harshen amharic ne ta amfani da tsarin rubutun ge da kuma ez wanda aka fi sani da fiddle na shida shine yaren igbo Baya ga Najeriya ana amfani da yaren ibo ne a kasashe kamar su Kamaru da kuma Gini. Akalla akwai mutane miliyan 20 da ke amfani da wannan yare a faɗin Afirka. Sannan shi kanshi yaren ya kasu kusan kashi 20 ne kamar su Owerri da kuma Ice. Sannan mafi yawancin masu jin yaren ibo zaga suna matukar cin Pidgin English kasancewar shi general language a Afirka. Na bakwai shine yaren Zulu. Yaren na ɗaya daga cikin manyan yarukan da aka fi amfani da su a yankin Afirka ta kudu, ma'ana South Africa kenan. Ko kimanin mutane sama da miliyan goma ke amfani da harshen a matsayin yare a Afirka. Sannan kuma yaren Zulu na matuƙar kamanceceniya da yaren Zosa da bele Ba a iya harshe ba, kabilar Zulu ita ce babbar kabila a yankin South Africa, ma'ana Afirka ta kudu kenan. Na takwas shine yaren Oromo. Urumani babban yare ne da aka fi amfani da shi a ƙasashe kamar su Ethiopia, Kenya, Somalia da kuma ƙasar Egypt. Imanin mutane miliyan 30 ne ke amfani da wannan yare. Sannan kuma mafi yawancinsu suna cikin kaso 40 cikin ɗarin mutanen ƙasar Ethiopia. A tsakanin shekarar 1974 zuwa 1991 an taɓa hana mutanen Oromo amfani da yaren su wajen yin rubutu, amma kuma daga baya sun ci gaba da yin abinsu. Na tara shine Shona. Yaren Shona shine mafi shahara a cikin yarukan ƙasar Zimbabwe. haɗi da yaren turanci shuna harshe ne na afirka wanda mutane sama da miliyan goma ke amfani da shi na kuma yaren ya kasu kala uku ne domin ko akwai karanga zezuru da kuma kore-kore wanda ya fito ne daga dangin bantu da kuma ingwe ana amfani da tsarin rubutun latin wajen rubuta harshen shona na goma shine yaren fulani wanda aka fi sani da fula ko kuma fulfulde yare ne na musamman a ƙasashe kamar haka senegal gambia nigeria benin cameroon burkina faso Togo, Niger, Mali, Sierra Leone, Guinea-Bissau da kuma kasar gini A kiyasci akwai mutane miliyan 40 da ke amfani da yaren Fulatanci a nahiyar Afirka. Sannan kuma yare ne na asali a yankin Afirka ta Yamma. Asalin sunansa shine gambia wanda yanzu ake kiran shi da Fulatanci ko kuma a ce Fulani. Yaren Fulatanci ya kasu kashi kala-kala. Jalon, Masina, Sokoto da kuma Adamawa. duka duka dai anan na kawo karshen wannan bidiyon namu na yau idan har ya burge ku kar ku manta ku like ku share sannan kuma ku subscribe domin kara mana karfin gwiwa ni na ku bashi nake cewa nagode sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba